sai wannan kuma da yake tambaya game da cin abincin kirsimeti wasu malaman sun haramta wasu kuma sun halatta to abincin kirsimeti iri biyu ne akwai wanda yake yanka ne an yanka wata dabba saboda wannan ranar akwai kuma abinda ba yanka ba ne kamar kayan marmari ne ko lemo irin na kwalba ko na gwangwani ko alewa idan ya kasance yanka ne to wani haramun ne ka ci don abin da aka yanka domin wannan ranar halamun ne ka ci sauraka ba za ka ci abin da aka yanka naman aka dafa ba ba za ka ci wannan ba ko da kai aka kawo ka yanka don wannan ranar aka kawo maka kajin ka yanka to kada a kawo maka kai da kafa ka ce bai halatta ba amma idan ba wannan ba ne idan kayan marmari ne ko wani abin da ba yanka shi ake ba to ya halatta ka karba ya tabbata na ali majusawa a ranar nairus su ne mutanen farisa a wancan lokaci da suke bautar rana wadda ke har yanzu ma ana bautar rana a suke bautar wuta to suna da bikinsu na shekara-shekara da suke yawon nairus to sun kawo wa na ali kyauta kuma ya karba aka ce masa sun yi dan nairus ne ya ce eh kullum ma su yi nairus su kawo mu zan karba nan an tambaye na da aisha radiyallahu ta'ala anha wata ke tambaye ta cewa suna da makota majusa ne sukan kawo musu alwarar idin su ranar bikinsu na maguzanci sukan kawo musu abinci aisha radiyallahu ta'ala anha tace amma ma zubiha lidhalika al-yawm fala ta'kulu wa amma ma kana min ashjari ma kana min al-ashjari fakulu abinda aka yanka shi dan wannan rana dan wannan rana aka yanka ta dabba ka kuci amma abinda yake kayan marmari ne kayan itatuwa ne kuci haka nan Abu Barzat al-Aslami shi ma an tambaye shi game da haka sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda aka kawo na kayan marmari ka na min fakihatin fakulu abinda duk kayan marmari ne ku ci amma abinda yanka ne ka ku ci wannan sahabbai sahabbai da tabi'ai duk sun yi wannan cikin musannaf na ibnu abi shayba cikin as kubra na baihaqi ya kawo wannan shekul islam ibnu taimiyya a cikin littafin sa iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalafatu ahli jahim ce babu laifi karɓar kyautar su da za su bayar a ranar idinsu ya ce karɓar kyautarsu a ranar idi babu bambanci tsakaninta da karɓar su ba a ranar idi ba duk ɗaya ne za ka iya karɓa kamar yadda ya halatta ka karɓi su ba a ranar idinsu ba idan mutum ba musulmi ba ya baka ke maka kyauta halal ne ka karɓa al-muqawqis shugaban kibdawa a masar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta mariya da wasu abubuwan da ya haɗo ta da su na kyauta aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba ya karbi sadakar ma yayin sadaka da ita har ta haifa masa ɗansa ibrahim saboda haka karbar kyautar su ibnu taymiya yake cewa karbar kyautar ba ta tasirantuwa da ranar da ya halatta a karba kafin eh, ba a ranar ba haka na cikin ranar ba za a iya karba amma banda abin da ya kasance na yanka ne kuma ya yi hujja da waɗannan asar ɗin da muka ambata a cikin littafinsa za usara ta mustaqim